wallahi tallahi na su ido na su. wallahi sai na ci amanarsu don su kuma mu zuba ka su? na ga ubanwa ubanwa na gani ke sai kana kyanawa na fi iskanci na fi ki zama dan iska mu jan gada ne in ga miki saboda na zauna a Legas na yi tuwo na yi solo na yi da kwai na yi wasa da kura na yi wasa da biri in haka san gada na rinji da Allah ki kula kiyaye ba kowa za ki rika tare kina <laughs> mai iskanci irin wannan ba ke na rinje da Allah kin ci daraja in shigowa ta kenan daga Lagos da sai na miki fyaɗe <laughs> ke ya ka su <laughs> suwaye na ce ka su ina wuni Ina wani? Karamin dan iska na ce ka gan su da wani dogo da gajere. To aljani ne ne da zaka da tsika min magana ko he na sace ka. Dogo da gajere. Eh. Ga Gajeren ba wando. Hakka. Dogon da hula. Eh. Sun yi nan. Sun yi mu. Nurin waje. Magana ma kake yi? Sai kuma haɗe da uwarka.